Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki da cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Tun a watan Oktoban wannan shekara hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa cutar zazzabin dengue za ta iya yaɗuwa zuwa wasu yankunan duniya kamar yammacin Amurka da ƙasashen nahiyar Turai da sassan Afirka. Hukumar Lafiyar ta Duniya ta lissafa zazzabin dangi cikin cutuka masu barazana ga bil'adam a faɗin duniya. Bayanai sun ce ta samo asali ne daga yankin kudu maso yammacin nahiyar Asiya a ƙasashe kamar Thailand da Philippines da Vietnam da Cambodia. Cutar ta kuma fara bulla ne a shekarun 1950. To 'yan kwanakin nan kuma cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a Najeriya ta ce ana zargin cewa sama da mutum 71 sun kamu da cutar zazzabin dangi yayin da tun aka tabbatar da cewa mutum sha uku sun harbu da ita a jihar Sokoto. Shin mecece wannan cuta ta dange? Shirin Najeriya a yau ya mai da hankali kan matakan da ya kamata ku ɗauka na kariya da wasu abubuwan da ya kamata ku sani kan cutar dange. Kafin mu fara jin bayani daga masana, Shin jama'a me kuka sani game da wannan cuta? Sunana Mubarak Sunusi. A wannan cuta ta zazzabin dangi da ake magana ni hasali ma dai ina jin ta dai a wato kafofin watsa labarai. amma dai gaskiyar magana har yanzu ban samu wani ƙarin haske dangane da yanayinta kuma yaya ake gane cewar ta kama mutum ko kuma wanda ta kama ga yanayin yanda za a ga ko halin da ya shiga ba ni dai na ji an ce wata sabon cuta ne wani sabon zazzabi amma magana ta gaskiya har zuwa wannan lokacin ban san ma me ake nufi da wannan zazzabi na dangi ba Uh, zuwa yanzu wannan uh, batu na cutar nan nima kaina ina da ɗan shakku da shi ba a kansa Uh, for almost 23 days yanzu gaskiya na dan bincike a kansa ne bayani a kansa amma dai har yanzu dai gaskiya uh, ban da cikakken bayani a kansa gaskiya for now dai ban da cikakken bayani wallahi a kansa assalamu alaikum ai lalle tabbas na ji labarin ballar ita wannan cuta kuma kamar da su masana lafiya suka bayyana cuta ce da uh, sauro yake kawowa wanda kuma cuta ce da taɓalla kusan a wasu daga cikin kasashen afirka kuma a kwanan nan aka samu rahoton bullata a jihar sokoto wanda kusan mutum goma sha uku aka tabbatar sun kamu da ita wannan cuta da masana lafiya ma suka yi ta jan hankali akan almomin da suke waɗannan yankuna da su tabbatar da cewa sun kare kansu daga cizon sauro da kuma kwana a cikin gidajen sauro da sauran makamantan matakan kariya. Sunana Alhaji Abbas Yusuf Jega. To ita wannan cuta dai ta dangi yadda muka ji masana masana na faɗa a kanta abin da sanadiyan ta sauro ne kuma shi sauron ba wai ko ne sauro yake da wannan cutar ba sai sauro aka daidaita misali mutum na da cutar sai ya je ya ciji mai wannan cutar to duk inda ya je ya ciji mutum ya ciji wani kuma to ya yada yaɗa wannan cutar sannan tana da alamomi za ta fara daga zazzabi daga zazzabin nan kuma zai zama kamar dai irin dai ba ka jin karfin jikinka da sauransu a mataki ɗaya ne ni ina ba talaka iri na shawara ya kwana cikin net shine kawai babban mataki gaskiya to yanzu kuma tun da mun ji abin da jama'a suke cewa bari mu ji daga bakin wani masani kiwon lafiya game da wannan cuta ta dangi shin mecece ita sannan kuma ina ta samu asali? Suna na Dr. Shaibu Musa, a kwararren likita ne a fannin cututtuka masu yaɗuwa da ke nan asibitin Barauduko. Wato dange wani nau'in cuta ne da yana yaɗuwa ta hanyar sauro, cizon sauro. Zazzaɓi ne cuta ne na zazzaɓi da ke yaɗuwa ta hanyar cizon sauro. Kamar ama ta yaya mutum zai gane alamomin kamuwa da waɗannan cuta? to alaman kamuwa da shi matsanancin zafin jiki sai kuma tsananin ciwon kai da ciwon gaɓoɓi kasala wani lokaci ciwon ciki zuwa amai da irin waɗannan abubuwa ɗin. Amma akwai bambanci ne tsakanin ta da ke cutar malaria ko kuma? Yawwa abun kenan wato a yadda take kawo take nuna kanta in ba ma ka abun nan ba an yi gwaji ba za ka ɗauka malaria ce amma gaskiya ba malaria ba ce domin ita malaria kwayan cutan da ke haddasa shi wani kwayan cuta ne da ba nau'in virus ba ne amma ita wannan dengue fever na kamar mai ke haifar da ita kenan virus ne wani kwayan cuta ne na virus da ke ce ma dengue virus mm. shine ke haddasa wannan abun nan ita virus ce amma kamar ta daɗe tana yaduwa ne ba a gano ba ne sai yanzu ko yaya a ba wai ba a gano ba ne ka san kamar yadda na ce maka takan bullo ne kamar cutar malaria yawanci in ba an yi la'akari da cewa abun nan ba ne ba za ka ɗauka cewa dan gefe ba ɗin ba ne saboda yawanci za ka ga mutum an gwada warkar da malaria bai ba an gwada wannan bai ba an gwada wannan bai ba to idan aka gwada cewa shin ko dange ne to za ka ga cewa sai a gano oke wannan dange ce ba malaria ba ce. Amma kamar ita ya yanayin haɗarinta yake? Lalle tana da babban haɗari, saboda in ta yi tsanani tana kawo ah, abubuwa guda biyu da suke da tsanani da haɗari sosai. Alal misali na farko muna ce mashi hemorrhagic fever. Za ka ga mutum yana zubar da jini ta dasosansa ta kafofin cikinsa daban-daban yana zubar da jini. to yakan kai ya kai yadda zaka ga jini ɗin yakan yi karanci sosai hmm. to akwai kuma na biyu mai sa haɗari sosai har yakan kai ga rasuwa shine kan abun da muke cewa shock wato jinin mutum sai yi kasa ruwan jikin shi yayi kasa sosai ta yadda baya iya gane kansa ba iya yana iya fita hayyacinsa ya kasance cewa ba iya sanin mai ke faruwa da sauransu kamar kuma in ta yi tsanani yana kawo mutuwan bangarori daban-daban na jikin mutum. Kamar amma ana iya yaduwa da ita cutar daga wani zuwa wani ila kamar ta tari ko atishawa da sauransu ko dole sai. Ah, cizon sauro ne. Hmm. Ta cizon sauro ne. To amma tana da wani lokaci ne kila da ta fi yaduwa lokacin sanyi ko zafi ko damina haka. Eh to lokacin dai da sauro ya fi yaduwa ya fi yaduwa. To a lokutan ne ake samun wannan Mm. zuwa yanzu an gano wani magani ko kuma matakan kariya game da cutar eh to batun magani gaskiya muna da magani amma magani din abun da muke cewa supportive treatment ne mm. wato abun da tun da mun san yana kawo tsananin zafi ana ba da maganin rage zafin jiki ana ba da maganin ciwon kai irin su maganin ah, karancin jini ta kara ma mutum jini da sauransu. Dakta Sha'ibu Musa na asibitin Barau Dukko a Kaduna kenan. To da yake hukumomi sun ce a jihar Sokoto a kwanan nan aka gano cutar ta harbi mutane da dama. Mun ji ra'ayin wasu mazauna jihar ta Sokoton kan abin da suka sani game da wannan zazzabi da kuma yadda watakila suke ɗaukar matakan kariya. Lalle Mallam Muslim cutar zazzabin dange da muka je labarin ta bulla a wasu sassan jihar Sokoto na samu labarin bulla ta ne kafafen yaɗa labarai bayan da hukumar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa ta fitar da sanarwar cewa cutar ta barke a wasu sassan jihar Sokoto. Alal hakika zuwa yanzu dai jihar Sokoto ba kowa ya san da cutar ta barke ba sai kila irin ƙananan hukumomin da isu hukumomin sun ka bayyana cewa cutar ta barke. Zuwa yanzu abinda muka iya sani ga cutar cutar na abin da ita hukumar ta bayyana cutar ta kamari ne ko kuma cutar na bulla ne a jihohin da ke fama da eh, zafi da kuma wasu abubuwa na daban wanda idan ka kalli irin jihar Sokoto na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da tsananin zafi a lokacin bazara da yanzu ma lokacin da ake na hunturu hunturun ta ya bambanta da sauran jihohi duk da kasancewa ana cikin sanyi a yanayin sanyi a Najeriya za ka isko jihar Sokoto a yi sanyi da daddare zuwa subahin idan gari ya waye a yi dan zahi zahi lalle zuwa yanzu shi abin da mun ka sani ko ni sani ga ita wannan cuta ta dangi wadda ta bulla a ƙalla ƙananan hukumomi uku kamar da ita hukumar da ake yaduwar cututtuka ta ƙasa ta bayyana sai dai abinda zamu iya cewa sa'ad da an kai na cewa har yanzu ba a samu wanda ta hallaka ko rasa rai ne sakamakon cutar ba kaga ashe cuta ce mai ɗan sauki ba irin sauran cututtuka ba ne masu saurin illa da hallaka da adam. Sunana Ibrahim Salihu Isa daga Sokoto. Ina dai ganin ana bayanai akan ita wannan cuta ta dangi amma har yanzu ban iya cewa takamamme ni ga abin da na sani akan ta saboda abin da zan iya cewa yadda hukumomi suka ɗauki sauran cutuka lokacin da suka shigo mun san sadda aka yi haraka sauran cutoci daban-daban dai waɗanda ba sai na kawo sunayensu ba an ɗauki matakai na zagayawa a ilmantar tunatar da jama'a ta kafafen yaɗa labarai ne ta wurin taruka ne da sauran wuraren ibadu da jama'a su fahimci yadda yanayin cutar yake da sauran abin da ya shahe ta to amma a wannan kusan zan ce ba a samu haka ba to shi yasa gaskiya da da mu da annan muna harkokin mu cikin birane ba kowa zaka tare ka ce ya gaya maka yaya ita wannan cutar take ba ko kuma mi a alamar ta ko mi ya sani game da ita ya zama ya santa kamar me ga wani abu da ya shahi wannan cutar ta dange. to zazzabin dangi dai kamar yadda muka ji ita hukumar eh, kiyaye cututtuka masu yaduwa ta ce an samu zazzabin dangi a nan jihar Sokoto amma mun gaskiya dai ba kowa gaskiya sun shi ba dan ni ma kai na nan inda malaria sun ka ce da zan yi tun tunda an ce wannan cutar sauro ke kawo ta to kaga mu gabi gabaki ɗaya gaskiya malaria muka fi sani yanzu ne da aka magana ita wannan dangin ta samu nan sokoto har cikin ƙananan hukumomi uku na birnin sokoto muke jin labarin ta. rayun wasu al'ummar jihar sokoto kenan kan cutar dangi to waɗanne matakai ne masana kiwon lafiya suka ce a bi wajen kare kai daga wannan cuta za mu ji ƙarin bayani. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos a jihar Plateau kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a jihar Kano. da nas fm a kan mita 99.9 a yulan jihar adamawa da badagi radio a manan jihar neja a kan mita 90.1 da progress radio a jihar gombe a kan mita 97.3 da garkuwa fm a jihar sokoto a kan mita 95.5 da haɗin kai fm a kan mita 108 a maidugurin jihar borno da alfijin radio a kan mita 91.5 a katsinan duku sai kuma ta trustradio.com.ng Madalla. To yanzu bari mu sake ji daga bakin Dr. Shu'aibu Musa na asibitin Barau Duku kan matakan da ya kamata a hukumance mutane su ɗauka game da wannan cuta. Lallai akwai hanyoyin kariya da daman gaske. Na farko shine eh, tsaftace muhalli ta yadda sauro ba zai yaɗu ba. Na biyu eh, kiyaye gida ya kasance cewa an sa net ta yadda sauro ba zai dinga shiga cikin eh, gida ɗin ba. Haka kwanciya ƙarƙashin maganin sauro. Kamar irin waɗannan. Mm, kamar wani abu da 'yan Najeriya ya kamata su sani game da ita wannan cuta wanda ba a cika wayar da kai a kanta ba. Eh shi ne cewa idan mutum ya ga mutum ya fara yana zazzaɓi, yana yawan ciwon kai da kasala da sauransu. To ya kasance cewa mutane sun san cewa san cewa ba kawai zazzaɓin cizon sauro da ake cema malaria ne kawai zai iya kawo wannan. yana iya zama towa dengue fever hmm. shi ma yawa saboda haka idan mutum ya fara magani ya ga kamar bai ya kamata ya je asibiti tabbatar an bincika da ƙarshe kamar a matsayinka na masani harkar lafiya me yasa kake ganin kamar ba a samu wayar da kai sosai ba aka samu karancin wayar da kan al'umma game da wannan cuta eh to saboda a gaskiya al'amari kaga muna muna wuri ne da zazzabin cizon sauro ya yi katutu da yawa saboda haka yawancin mutane da moment an ga mutum yana fara zazzabi ya fara kasala ya fara ciwon kai da irin su amai da sauransu sai a ɗauka malaria ne to yawanci in aka yi gwaji dan aka ga malaria ne kaga sai aka yi treatment sai ka ga ya warke sai aka ga sai mutane suka ɗauka duka zazzabi hmm. kawai malaria ce akwai wanda kuma ba haka ba da ya kamata mutum su ɗauka idan ta ga kila wani ya fara irin alamun da ka bayyana na wannan cutar ta dange idan mutum an ga mutum ya samu fara kama wannan cuta da ake tunanin dange ne to mafi mahimmanci shine ya zo asibiti a ɗauki jininsa a je a gwada a tabbatar dange ne ko ba dange ba ne kaga in dange ne za a ɗauki matakai da na farin da aya a baya can hmm. tun farko yawa in kuma ba dange ba ne to kaga sa yi ga menene malaria din ne sa sa warkar da malaria. Mai saurare da kalaman Dr. Shu'aibu Musa na asibitin Barau Dukko da ke Kaduna muka zo ƙarshen shirin Najeriya a yau. A madadin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.